a yau lahadin nan ne kananan hukumomin bama da gala da ganzai da goza za su gudanar da zaben gwamna da aka sauke a jiya sakamakon isowar kayayyakin zaben cikin kurarren lokaci wannan dai ya biyo bayan matsalan samun kayayyakin zaben ne cikin lokaci da aka danganta shi da sake buga katin zaben gwamnan sakamakon cire jam'iyyar leba cikin takardun kada kuri'a an je gudanar da waɗannan zababuka cikin kwanciyar hankali ba tare da samun wannan tashin tashi na ba sai dai wannan matsala na rashin isowar kayayyakin zaben cikin lokaci wanda ya sa hakan aka ɗage waɗannan waɗannan zaɓuɓɓuka da ake sa ran za su gudanarwa gobe da misalin karfe 8 na safiya a mazaɓin waɗannan garuruwa haka zalika jihar Yobe da ke makwabciya da jihar Borno a nan ma an gudanar da zaɓe lafiya na kuma zai ci ɗaya daga cikin sansanin 'yan gudun hijira da aka keɓe a cikin garin Damaturu da wasu daga ƙananan hukumomin da ke jihar Yobe ke kada ƙuriyarsu ga ma yadda tattaunawa mu ta kasance da su lokacin da suke dakon sakamakon zaɓen da suka kaɗa. ina kenan wani karamar hukuma karamar hukumar gujewa gujewa ko eh, a tun da ganin cewa ba a garin ku kai zabi ba wani gari da kuwa a nan cikin garin da maturu menene fatan ku ne game da sakamakon wannan zabe fatan mu dai wannan insha Allah abin da muka zaba muna bukata a ba mu kawo to ya kuke ji ganin cewa ba a garin ku kai zabe ba duk da ba a bazakar mu kai zabe a gida ba mu gujewa Allah to idan idan har Allah ya sa aka fitar wannan sakamakon bi za ku karba eh sha Allah za mu karba wanda aka ce shi ne yake halitta alhamdu shi ne Allah ya zaba mana na da alhaji wani kowa san da wani to daga ina a ah, daga ne na ga shi na ganka nan mazabar cikin garin da batu eh ka ga ma mazabar da Batulu wanda ka gani a gurin nan ba gari dai muka zo ba amma dukkan mutanen Bunyadi ne wahala ta kore mu to zai dan aka gabatar da wanda ya ci nasara za ku karba za mu karba don mu a takaice ma abin da nake so in ga maka muna gani akan muna kan nasara ko Alhaji Ibrahim Gaidam shine gwamnan jihar Yobe ga kuma abin da ke ce mini bayan kada kuriyarsa a garin Bukar wannan karam duk kayayyakin ainihin sun isa inda ya kamata su isa kuma an samu gaskiya cin gaba akan amfanin kan Za ma shi irin problems da aka samu na kan rida a baya wannan karan an samu irin cin gaba insha Allah ba za a samu problem na kan rida ba kuma mun tabbatar cewa sun yi aiki a kai ba a samu problem ba last time da na zo na accreditation a bekir na samu na abin nan amma wannan karin second biyu kan rida ya dauke ya sa suna na na accreditation kuma mutane da yawa cikin lokaci sun samu sun yi accreditation kuma lamban mutanen da suka zo su yi accreditation da gaskiya sun kai double yadda nake a jiya ne dai aka samu wani hatsarin mota a karamar hukumar biyu da ke jihar Borno inda wasu jama'a suka fito daga garin Gunda don zuwa kada kuriyarsu a garin Mirna sakamakon akwai irin barazan tsaro da ke wancan yanki sai dai sun gamu da hatsarin mota inda aka ce kusan mutane 66 na kwance ne a asibiti a halin yanzu gama abin da ɗaya daga cikin mutanen da suka fito daga wannan yanki wato barista jibrin gunda ya shaida min ta wayar tarho to fara cikin wani irin mota na abin ya faru ne haka mutane da yawa akwai wani irin mota ana ce delta ko kanta sai da wani abu a mota Ka san babban mota ne eh daga da suka fito daga gunda za su yi na za su zo ka san wani da na bin duka a ne muka yi zaɓe because of the insecurity ba wanda ya mutu ka babu a yanzu haka dai al'umman jihohin Borno da Yobin sun zira, ido ne su ga a sakamakon zaben da suka kada na zaben gwamnoni da kuma 'yan majalisun dokokin jihar wanda ake ci gaba da dafin sakamakon waɗannan zaɓuɓɓuka haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya